a yau muna litinin sha uku ga watan ramadan ba a da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 daidai da biyu ga watan march 2026 mana yau sha uku sati mai zuwa daidai ya zama nauke kenan ashirin fa shi kenan ayyaman ma'aduda daga ciki za a fara daren lailatul qadri ke sati ɗaya cak ya rage dare mafi mahimmanci wa ma dara kama lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahar baƙi ila Laila khairun min alfi shahar usbu'un wahid one week two dare mafi albarka mun ji wani abu jikinmu makuwa kamar ba abin da muka ji kaga mana da aiki ke in har yanzu dai ban ji wani abu jikina ba karsashi na Allah ya sa in dace ina da aiki ke to Allah mai girma da kuka da mu ga alherin wannan dare kaga daga ranar litinin kenan an fara shiga ke Allah ya da mu Allah ya da mu Allah ya da mu a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa za mu shiga ta'wilu yusuf ru'yal malik yanzu mafitan shi Allah ya kawo mai mafita ke yana daga cin hanyoyi da Allah ke ba bayin shi To ta yanda ba ka tsammani yanzu mafarki kawai sarki ya kwanta sai mafarki ke to ku fadawa ku fassara mun mafarkin nan mana to sai suka fara ta adghasu ahlamin ai mafarkin kawai rudani ne sai suka maska koma zuwa wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin to wanda ya tsira din nan kulle ce ya yi mafarki yana ta giya shi ya tsira sai a toni ni ku tura ni gurin yusuf mana zan je tambayo shi labarin wannan mafarki to kuma yana zuwa ya ce yusufu yani ya yusufu kenan akwai harfin da yusufu yanzu an ce yusuf ya ce kai yusuf zo mana ya yusufu me yawan gaskiya ka ba mu fatawa ana fassara mafarki fatawa ne ce shanu guda bakwai har ya gaya mai dai sai gaya mai fassara mafarkin ta dalilin haka shi basara ce ce aje a zo da annabi yusuf shi kuma ce a aje a tambayi matan nan dai ya labarin abin da suka tume shi hadda aka yi kiliyarin hanya gaba ɗaya, aka fito da shi suka yi magana da sarki sarki ya ce a ai shi kenan kai ka samu mazauni a ne shi kenan kaga kenan Allah yana ba mutum ɗaukaka ta yadda mutum ba ya tsammani to za mu sake karanto shi wa qala al maliku wa qala al maliku inni wa qala al maliku tuni bihi wa qala al maliku tuni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك إني أرى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم بالرؤيا تعقلون يو دقا كلن شيني زي زما أسألهم مغانينكي وقال الملك إن سركي أفتو فاركين yake cewa inni ara saba bakaratin simanin ce na yi mafarkin shanu bakwai ƙosassu amma abin mamaki ya akuluhunna sabu'un ija ga wa'insu guda bakwai da suke ƙwanjamammu suna cinye wa'incan ƙosassun suna cinye wa'incan ƙosassun mana farko ke mafarkin farko mafarki na biyu وسبع سنبلات يعني وأرى سبع سنبلات كما نساك مفركين زنجرني يا بقوي خضر أما Wa كورين ya bita sannan kuma na sake mafarkin bakwai zangarniya bakwai busassu kaga wannan koraye wayannan busassu to tambaya nan ku yan fada ya ayyuhal mala'u aftuni ya ku yan fada ku bani fatawa fi ru'yaya cikin mafarkin da nayi amma fa in kuntum ya ya muku lai in kuntum lirru'ya ta'burun in kun iya fassara mafarki sai suka yi zarfafiya, wannan sai ke nuna maka a ah, shi sarki ya yi mafarkin bakwai bakwai bakwai shanu bakwai ƙosassu shanu bakwai ramammu sannan zangarniya bakwai wanda suke hubur sai zangarniya bakwai kuma busassu kuma yana da kyau ya zama shi sarki yana tuntuɓan kabinet ɗin shi ka ji ce ya ayyuhal mala'u aftuni malikatu saba ita ma ta tinciki cabinet ɗinta hmm, da aka tura mata annabi suleiman ya tura mata wasiƙa ya tura mata wasiƙa sai ta nemi shawara to kage mashawarta na gari wani suna ce ba a mugun sarki amma ana yi ba ana yi ba yanzu wani ba wicked bane ba mugu bane mugu ne ana mugun sarki sannan ana mugun fadawa kamar da ana mugun sarki fadawan kuma to alhamdulillah su zama nagari duk bayan bai baya kasancewa don nan ka duba abubakar radiyallahu anhu wata kaka za ta zo ta tambaye shi wai menene ta ce a ƙur'ani ba gadon kaka a sunna yake bai sani ba to amma a fada waye san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba kaka mace wani abu muhammad bin maslama ya ce ina nan a majalisin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wano ba ce hal eh, ma aka gairu ke Mugire ce e ina tare da shi da ta dawo abubakar ya ce to rabanki shine wano ba ce to kulafa suna irin wannan shawara umar radiyallahu anhu shi ma yana da irin wannan da za su tafi sha'an sai ga annoba da ya za a yi sai tambayi sabai ya za a yi mun fito mu je ne wani suka ce eh tun da mun fito sai mun je wani suka ce a'a kana tare da sabon manzo Allah bai kamata ka kai zuwa ga halaka ba to ƙarshen ƙarshe dai har Abdurrahman ibn Abi ce ana ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kun ji annoba a guri kar ku shiga shikenan kaga ta hanyar shawara wanda yake da ilimi ya faɗa kaga in kuntum lirru'ya ta'burun in kun san cewa kun iya fassarar mafarki to ku ba ni fatawa ta wannan yana zama kamar tawazu'un sarki ke har zai fito gurin fada ku ba ni fatawa kuma kaga ma yana iya magana ke alhamdulillah to su da farko suka ce me قالوا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا أضغاث أحلام فكتي وانا كوي سوكي بروسني أضغاف أحلام يعني ما فرقيني كوي كي أما فكتيا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين مو دفاع بمقري أكام فسر بمفرقيوان to kaga mutum zai da raki ke to a wannan gaskiya ban sani amma mu ɗaliban ilimi mutum sai ya kokari ya amsa tambaya ko bai sani ba sai to amma dai ni a gani na a to kai a ganin ka kamar yaya kawai Allahu alam shike amma ni a gani na kaza kaza ne a'a في ألا ميجمع قيس وقال وقال الذي قال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذي نجا منهما كذا من سوءكني أقول وقال الذي نجا منهما in sauran su biyu suna kurkuku shi wannan ya tsira to wanda ya tsire koma vila tara kuma ya tina yani wata zakkara ba da umma ba da zamanin bayan lokaci bayan yusuf ya bashi sako ba kuma da bukici irin nashi eh da kuma ya yayi contributing ya mance kakaf in sai da sarki ne yayi mafarki ha sai tuna wadakara sai ce wata zakara ba da ummatin yani ba da zamanin yani lafzul umma fil qur'an lafzul mushtarak yana iya zuwa lokaci kamar yadda ya zo a nan yana iya zuwa mutum ɗaya ma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa to sannan kuma yana iya zuwa jama'a da yawa wa inna hadhi ummatukum ummatan wahida umma umma yana zuwa addini to kaga lafazi ne amma ya zama lafzul mushtara to qala alladhi wa qala alladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummatin sai tuna bayan lokaci ce a ah, ana unabbiukum bi tawilihi ni zan ga muku fassarar mafarkin nan fa arsilun ku aike ni gurin Yusuf zan je mana da kyakkyawar relationship kaga kenan akwai wakilci wajen fatawa yanzu mana tare da Ali ibn Abi Talib ya wakilta Miqdad ya je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tambayar ta kunya ce to sai wakilta Miqdad ya je tambaya manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa shi kuma ya dawo ya gaya wa Ali ibn Abi Talib to akwai at-tawkin fil fatwa anan fa arsilun har yanzu yana nuna maka akwai qabuli khabari wahid Hmm? ana karɓar mutum maganan mutum nawa mutum ɗaya eh, fa arsilu ku je ku tura ni ni zan je in tambayo kuma abin da aka faɗa ɗin shi ya faɗa khabarul wahid kuma wannan shine magana mafi inganci ana karɓar khabarul wahid a to a kisan annabi suleiman ma ga hudu hudu ma hudu hudu shi kada ya ka tura ya je dudduba kuma ya ga ya gama annabi suleiman an karɓi maganin shi an karɓa dalilan sun fi talatin khabarul wahid kama wancan shekaran an ɗan kawo magana sama-sama to sai wani ɗan saurayi daga can ka kano ce to a to ai kai ma da babar ka ta haife ka ko yanzu ta gaya mana kai ɗanta ne shi ma kabarin wahid ne ba hujja ba ne kuma kus in babanka ma ce kai ɗan shi ne shi ma kabar waye babanka mutum nawa ne mutum ɗaya ne kabar waye ba za mu karɓa ba ke ba hujja ba ne ke kus ban ji wani ya ba shi amsa ba aya ba hadisi kawai tunani mai kyau kuma shi ka ji maganin ta yi shiru amma kabarul wahid a sunnar manzan Allah a ƙur'ani da sunna a wannan abu ne sananne da yawa da yawa Hmm? mutum ɗaya zai kawo labari yanzu wajen kiran sallah mai kiran sallah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallan karshe mutum nawa ne mutum ɗaya ne ce inna bilalan mutum nawa ne bilal yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum okay har sai ibn ummi maktum ya kiran sallah kuma ga shi na a masallacin su daga limai daga ladan ya kiran sallah mutum nawa ne ladan din shi kadai ne kuma sai a ce a kowa ya dakata ya dakata makaho ne ma baya kiran sallah sai a ce a gari ya waye gari ya waye kuma an karbi shaidan wa mutum ɗaya tak akan azumin al'umma gaba ɗaya to wannan wani karatu ne wanda yake mai zaman kanshi yace to dai ku tura ni fa arsilu yanzu gashi nan har an bada an bada shi oke kaje kaga wannan akwai ijaz ijaz takaita bayani ba sai oke sai ya fita ta wata kofa ta kofar da sarki yake fita ya sa takalmi ko ya rude ma sai fara sa hagu sai ya cire ya a wannan duka labarai Allah bai gaya bana ba kawai yanzu gashi nan har ya tafi har ya nemi permission a gidan kurkuku har an ce ya shiga kaga duk wannan labarin an yanke mana shi shine ijaz sai ce yusufu يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف أيها الصديق ونزيك زي توابون النباوات kawai ya kira shi yusufu ya yi ya yusufu ya yusufu amma kai da za a kira ka ya sani sai ranka ya shi hmm? kawai ka kira wani dabta ya wani sai ka jiran shi ya baci wallahi ko shi associate professor ne kawai sai ka cire associate din da prof din kawai sai ka kira shi gundari sai ga jiran shi ya ɓaci saboda mu 'yan matsayi ne ko kuma shi profit ne kawai sai ka cire profit sai ka kira shi gundari ko kuma gwamnatin tarayya ta ba shi iri oon mr 00 from nigeria imana eh 00 a gurin allah 00 ne wannan wani karraba ne to in baka sa mai wannan ba fa ka ci mutuncin shi ne ba hmm? ba karamomin da yake da shi wannan duk karamomin fa ba da shi Allah yake amfani ba ko kaɗan fa ku kauce ga nan ya shigo duk buɗa da za a yi ba shi ne zai baka ɗaukaka gurin Allah inna akramakum inda Allahi atqakum ba yawan babbar riga shi ne zai baka daraja gurin Allah ba a to yusufu tambaya muku gobe shi ayyuha siddiqu me yawan gaskiya aftina ka ba mu labari ka ba mu fatawa kaga ne har yanzu wannan ayoyin duka suna nuna mana fassarar mafarki menene fatwa sannan kuma yana nuna maka daga cikin sufofin annabi yusuf akwai me asid gaskiya okay akwai gaskiya akwai haƙuri za mu zo mu sake tattaro sufofin. haƙuri dukkan haƙuri ya same shi kamar yadda za mu zo makarantar yanzu daga mi'atu fa'ida min surati yusuf dukkan haƙuri ya samu haƙuri akan biyayya ga Allah haƙuri barin saɓan Allah ka duba dai ne da wannan matan sannan kuma haƙuri akan ƙaddarar Allah yadda aka ji aka so a hallakar da shi aka siyar da shi a matsayin bawa har ya zauna a kurkuku kuma har an ce zo ma sarki yana kiran ka ce a'a a je a gaya wa sarki kaza da kaza ji haƙuri haƙuri to ka ba mu fatawa fi sabi'i baqaratin simani wayansu shanu ne guda bakwai kosassu ya akulu hunna sab'un ijafun ramammu bakwai suna cinye su fatawa ta biyu wasab'i sumbulatin khudrin kaga tunda yace afkina fi fi sab'i baqaratin simanin hunna sab'un ijafun sai ce yani aftina fatawa ta biyu fi sabi'i sumbulatin khudrin an gane fasaran fatawa ta biyu zangarniya guda bakwai koraye wa ukhara ya bisa ɗayan kuma guda bakwai busassu Shi ne kawai tambayan la'alli arji'u ila nasi kaga arji'u ana wahadi qabuli ne, khabaril wahid to lokaci zaka ga ana karanta qur'anin amma istinbaqin ayoyin mhm kuma sai a ce professor ya karanta amma bai gane istinbaqin mai ayan take karantar ba ko za ka ga farfesa ko dakta ya karanto maka kisan isra'i da mi'raji kiriyan kiriyan za ka ji da zaƙin murya kuma amma me yake karantar da mu ogo in an tambaye to gafata malam Allah yana ina ke cewa kai Allah yana ko ina ma ka rabu prof bai gane Allah yana sama kuma shi ya gaya mana annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da je can saman sama ya gana da wa da Allah aka fallanta mai salloli nawa hamsin to kuma zai ce Allah yana ko ina a kaga rashin dacewa Allahu a'lam Allahu musta'an to la'adli arji'u ila an-nasi dan koma ga mutane kaga su suna da yawa shi kuma shi kadai ne la'allahum ya'lamun dan su san asalin fassarar wannan mafarkin domin a fada ne an fara kawo rudani sun ce adghasu ahlamin kaga mafarki zai kasan kashi biyu kenan kamar da Abdullahi ibn Abbas yake faɗa akwai mafarkin gaskiya da sannan kuma akwai mafarkin shirme الرؤيا نوعان منها حق ومنها أضغاث أهلام وهي الكاذبة لعلهم يعلمون تسن حقيقة من فسرا رنكا يدئي أما بايا هذا متوابا إن الله يقول ذاك متو خلاص sai ka mutu in kuma Allah ce ba za ka mutu ba yanzu benjamin da ake ta cewa ya ya ya da gaske ne an kashe shi wani sun ce a ya je ya ɓuya ne matsoraci ne yana can ƙasan ƙasa to amma a social media an cika da cewa ah, shi ma ya tafi ya bi shi ya bi mai rawani ok to koma yanzu ba kashe shi ba dole zai mutu ai dole dole kuma kaɗan jira ka gani da shi ma na america lokaci kaɗan kawai taƙi kaɗan duk za su bi mai rawani to sannan kuma sai a je a yi hisabi mutane nawa suka kashe kawai sai shiga wuta khalidi na fiha abada tun da man kaga benjamin ai ba musulmi ba ne wancan na america ma ba na musulmi ba ne kawai khalidi na fiha abada shi ke nan ba la'alli arji ila nasi la'allahum ya'lamun yana da kyau an yi fatawa fadan fatawa ba da fatawa biduli muqabil ba tare da ce to nawa za a bani kawai alaƙul sai fara gaya mai alaƙul ba tare da wani gargada sannan kuma ba wani dogon protocol mu duba ina protocol sai yake a nan wurin babu kuma annabin Allah ba amma yanzu za ka duba malamanmu eh da capacity ya kai capacity, eh protocol protocol wanda maybe ma ka je ka same shi fatawan ma bai ba lalle ba ka fatawan ma daidai ba maybe za ka yi zuwa tun safe haddare wallahi ba ka iya gani shi ba gama ka duba a gurin manzan Allah protocol ɗin da ake gurin manzan Allah wani protocol ne ba wani protocol mutum zai iya zuwa a take kawai ma manzan Allah tambaya kuma manzan Allah mai mai sahabbai ba ruwanku ji annabi yusuf shi ma yana zuwa kawai yusufu ayyuha siddiqu aftina kaza kaza ya ba shi amsa to madan dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali na farko yana kutuba ne akan mimbari kawai ne zo daga can a tsaye ba fa ya rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul ka roƙa mana Allah Allah ya saukar mana da ruwa wani protocol ne a nan babu manzo Allah kuma da tawazu'in shi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannu Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ana sai ba a ƙara sallar nan ba sai da ruwa wani sati shi ma shi din ne dai komi ya sake zuwa ya rasulallah ruwa ya yi yawa to kaga bai ce kai ba kauye ya kuke mai yi wannan tambayan kuma sai sake ɗaga hannu Allahumma hawalaina wala alaina tawazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba sai Bala zai zo ce a ya rasulullah bako ne ya zo yana tambayan addini shi bai san addini ba to sai bar khutban fa sai ce ku kawo kujera wannan ba masallacin manzon Allah ba a ina za a yi wannan babu ba babu babu yanzu ko an yi ma a garin wawa ma surutu za ku ta mai kai ba kawai waye gaya maka ana tambaya waye waye kuma ya yi daidai shi yana maliman magana ne kai kuma kayi magana jima'anka ta ɓaci shi ya san me yake yi jima'ar shi ta yi ya maliman magana to kai kuma da ka tsoma musu baki jima'anka ta lalace jifa manzo Allah ce a kawo kujera ya yana tambaya tambaya me tambayar ka da ya kare kuma sai dawo ya cika kutuba to kaga mu yanzu da shi liman din da mai tambayar duk za mu mutu cani har da 'yan kwamiti ya kuke bari liman yake mana wulaƙanci haka ne wani shi ne wulaƙanci to dalla mu dinga sassautawa to kaga wani protocol ne yanzu a nan babu babu to dalla mu kasance masu tawabu'u akwai tawazu'un malam abubakar gero da na gani a nan masallacin hmm? kamar laziyara da ya kama na kenan ku? shekara nawa ya fita yan agaji suna ɓoye hannaye wai irin mutane ba sai ku kyale su so ɗaya a shekara gani gashi ne ba wai an gaya mun ba fa gani gashi a waje wai suna wani ririke hannu sai ku kyale su mana daga so ɗaya shekara sai kuma aka gaggaisa to kaga ya sake dawa kuma bai sake dawa ba shi ke kaga ba wani dogon protocol alhamdulillah to dalla mu kasance masu tawabu'u to sai dai duniyar ta mu ce ta lalace to yanzu ka duba dai me ake a Isra'ila da Iran yanzu kawai za a yi tracking din kirakin tracking za a yi kawai daga can sai a cillo sai zo ya same ka har cikin ɗakin ka kashi ka shi kenan yanzu duk wani tsaye da ake a bayan malamai duk shirme ne Allah su gane duk shirme ake musu kuma gobe za mu karanta yi ko man ahabba an matsala lahur rijalu iyaman yanzu shi ala ramma yana da nashi to ni ba ni da shi ko ko sai dai aljanu ne ko to maybe mai jan baki yana da nashi mai fasara yana da nashi saboda capacity to duk shi ne wannan yanzu kawai ana so a yi targeting ɗinku ba sai an zo ba daga can kawai za a yi gumi sai eh, za a yi targeting sai a sake shi ke hmm? maybe da shi ɗin da mai jan bakin da 'yan makarrabai ko da mutum talatin ne su bi su lahira ce sai kun zo to kaga wani tsaye-tsaye da ake da Allah 'yan agajin sunna don Allah ku dina wannan ba shi shi'aru ahli sunna ne. fi'ila farisa war rum ne in kittum anifan la taf'aluna fi'ila farisa war rum duk wannan protocol a daina da Allah in za a bashi kujera ya zauna to amma a tsaye dan Allah a daina ya qumuna ala mulukihim wa hum qu'ud fala taf'alu kar ku ƙara mun haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to to kaga qala tazra'una sab'a sinin da'ban to yanda fasara mafarkin yake shine mana za ku yi noma shekara bakwai a jere shine da'ban a jere tukuru to fa ma hasattum abinda kuka nome kuka girbe fazaruhu fi sumbulihi shekara bakwai nan ku bar shi cikin zanganniyar shi illa qalilan mimma ta'kulun sai ɗan kaɗan da za ku ci ku yi saving wannan sai suke nuna mana usul na economic nan economic tsaba yana nan gurin tattali da tsimi to wannan na farko ke za a yi shekara bakwai abinda kuka girba ku tanada shi sun mayati sun mayati min بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما wannan shekara bakon farko kenan sai kuma fi shekaru bakwai na biyu ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد in za a samu ruwa alhamdulillah za a yi noma alhamdulillah to ku ɓoye sun ma ya fi min ba da zalika sab'un shidadun shekaru bakwai amma na tsanani ya kulla ma qaddamtum lahunna abinda kuka ƙaddamar za ku cinye fa abinda kuka noma za ku cinye shi illa qalilan mimma tufsinun sai dan kaɗan da kuka tanada kuka taskace shi yanzu bakwai noma mai kyau alhamdulillah bakwai kuma tsanani ne to sannan bayan an yi bakwai 7 plus 7 shine 14 years kenan to sannan kuma na 15 din za a samu shekara da Allah zai kawo ruwa yanzu an yi kusan shekara bakwai fari fari fari fari to shekara ta takwas shine Allah zai kawo muku ruwa sannan kuma har yanzu ku yi noma har ku kasance kuna tatsan mai kaga noma yayi kyau kenan shi ne sun ma yati min ba'di zalika inna yati min ba'di zalika 'amun fihi yughafun nas wa fihi ya'sirun yake sun ma yati min ba'di zalika yani wa'annan shekaru bakwai busassu da aka ci kwakwa sosai sun ma yati min da zalika 'amun sai kuma shekara ta zo za yughathun nas yani bil maqari za a ba mutane ruwa minal gaufi, ghawfi wal ighathatu min al mana wannan farin zai gushe ke wa ya ya'tirun to za su dinga tatsan inabi za su dinga tatsan mai ke daga abubuwan da ake kamar inab kaga akwai man shi kamar riɗi akwai mai waye akwai mai wa fihi ya asiru to kaga wannan yana nuna maka ce a ah, wannan bishara ce ke yanzu 7 plus 7 7 na farko alhamdulillah za a yi noma a tara mana wannan shine na farkon ke to busassun kuma shine 7 na biyu to 7 plus 7 14 to plus 1 ya zama 15 ke shekara ta sha biyar shine za a fita daga dukkan damoyin da ake ci to ya fassara mafarki shi wannan ya kwasa ya naɗa kai ka ce kamar shi ɗan social media ne ya tafi da labarin takaf zuwa gurin wa zuwa gurin sarki to nan malam ya fitar mana da su fa'idoji zuwa nan ya ce a ah, lamma da na faraju yusuf alaihi salam da mafitan ya kusa to sarki ya mafarki shi ne rayyan ibn wali yadda ya fassara yadda ya fujiro muku suka yi blanda sannan kuma shi wanda ya kubuta ya ce a tura shi gurin annabi yusuf sannan yana nuna maka a kana gurbi yalmani fi akhir amri bushra wa rahma li yusuf sai zama mafarkin sarki ya zama bishara da rahma ga annabi yusuf to ne yana nuna maka mafarki kala biyu ne ko akwai mafarkin gaskiya akwai kuma azghasu ahla sannan wannan ayan tana nuna mana a ba lalle bane a ce fassarar mafarki akan yanda aka fassara shi da farko hmm maybe wani za ce a fassarar mafarki akan abin da aka fassara shi da farko to kaga yanzu fassarar farko yaya sun ce azghasu ahla amma annabi yusuf kuma ya zo ya fasara na biyu to dole suke cewa wannan ma yana nuna raunin hadisin anas ibn malik ce ar-ru'ya li awwali li awwali adirin wai mafarki wanda ya fassara maka na farko to na farkon bai sani ba ba lalle ya dace ba ba lalle ya dace ba yana daga cikin abin da muka gane a wannan ayoyin tuna alkhairi tuna alkhairi da kuma yin alkhairin bayan ka mance ba laifi ka yanzu shi ya mance kwata-kwata sai da sarki ya mafarki sai tuno annabiwa kaga maybe da ka sha wahala yanzu ka shigo cikin daula sai ka mance ka ku hmm? wanda kuka yi primary school da shi sai ka manta da shi kama shi bai manta ka ba hmm? yanzu kai ne shugaban kasa sai a ce ah, ga wani sun mai ɗinka a primary school don sun yi wa ce a to mu je mu gaida shugaban ƙasa mana daga kamar buhari ne aka mai haka su ko baban gida wannan su ne net ɗina a primary school to kaga zai wahala kuma su je su dawo hannu ba komai ko ya kamata ce a kai wani aiki kake yi ya kamata dan ba su kwangila mana amma sai da shi ma din wallahul musta'an shi ba ba wallahu muta hmm? tunda ai kullun nashi ne ba nashi bane ai na daula ne to dauka ka ba su mana ka ba wannan suke suka cancanta ma an yi kuka da shi sosai akan haka an yi kuka da shi sosai hmm? shirin kuma raɗin nan ne dai kyam kyam kyam kyam alhamdulillah to kuma Najeriya ba ta son haka tana ɗan ɗauko ta contract na biliyan biyu mana ka bani kaga a take ina siyarwa fa wata yan miliyan hamsin za ta shigo fa kaga shi kenan alhamdulillah an sallame ni ba sai ka ɗauko kuɗin ka ka bayar fa. to an na tazakkura alkhairi wal iqdami ala fi'li ba'da nisyan babu laifi maradduhu ila alqada wal qadr wat tawfiq ilahi yau aikata alkhairi bayan ka manta gurgurdan yanda Allah ya kaddarta كان بها بساق الملك Ila, Yusuf, في سجنه سببا في معرفة مكانه من الفضل yanzu aikan da ya ce to a aike ni sai kuma ya fito mana da falalan annabi yusuf da ilimin annabi yusuf ta dalilin fitan shi fa daga ina daga kurkuku kenan imamul qurtubi yake cewa a wannan ayan tazra'una sab'a sinin yace aslun fil qawli bil masalih ash-shar'iyya allati hiya hifdhu al wal nufus wal uqul wal ansab wal amwal yace to ku yi shuka shekaru bakwai mana ku yi tattali da tsimi ke kaga musulunci ya zo mana da kiyaye addini kiyaye rayuka kiyaye hankula kiyaye nasaba kiyaye dukiya sannan abu na takwas ma da ce isbabu yusuf alaihi salam an amil inqabi wal khasbi inda yake gaya muku cewa za ku fita daga tsananin da kuke ciki bayan shekara goma sha hudu wa ya gaya mai sun mayaci min ba ba'di zalika amun amun wannan ita ce shekara ta nau kenan shekara ta goma sha biyar ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كقولنا عن طريق الوحي وتلك معجزة تدل على صدق نبوته أما يزني إن يفسر وكذا بدن يابا yana muka gaskiyan annabi Yusuf da mujizar shi kuma to sannan fadin Allah mai girma ɗaukaka illa qalilan mimma tuftilun ay mimma tahbisun aw tadakhiruna zira'u sai dai abin da ya shafi iri kawai da za ku ɗan ɗan kaɗan ba kaɗan yana maka yin ana cin tsanani ba a fata kake to yanzu ɗan najeriya yana cin tsanani to ɗan siyasa kuma sai fata ka yanzu ba kuna ganin motocin da suke wuce a kullum kullum mota fiye da nawa za su wuce to ashe najeriya akwai kuɗi ke sababbin motoci ba za ka gan kumfiyo ta nan ba za su je ta can a je a ɗan wawanke a ɗan sha mai a yi menene a yi menene bayan magariba fi yanzu tun daga nan za ka iya ganin su har can iya ganin ka fa to ɗan najeriya yana fama da abin da zai ci su kuma masu kuɗi suna faman siyan motoci tsakani da allah wannan shine masana ɗan najeriya yanzu ana maganar 2027 dan Najeriya ba shi da jari amma ana ta ce motoci za ta raba motoci yanzu motocin da za a yi kamfen kawai mutum ɗaya sai siye fiye da mota ɗari fiye da mota ɗari musamman an ce shi takarar shugaban ƙasa yake me ɗari zai sai mota dubbanai, dubbanai. kuma a lalata su a banza kaga ya zama kuɗin banza a banza ke shi ya ciyar kuma sai an kai kai na ka samu ne mala'ika zai shaƙe shi kai kai na ka samu ne kai na ka ciyar kaga yana da bakin bayanin cewa a ah, ya siyo don kamfen ɗin siyasa amma ka duba yanzu motocin da'awa ka duba motocin da'awa maybe yanzu nan wawa da attachment na yan agaji maybe ko mashin ba su da shi ko mashin kama a lokacin siyasa za ka gani duk wani ƙauyen da ba a taɓa shigan shi ba sai an shige shi wallahu musta'an qala al-qurtubi fi hadhihi al-aya aslun ala sihhati ru'ya al-kafir ha yace wannan ayan tana iya nuna mana a kafiri ma an yayi mafarki mafarki shi yana iya zama mai gaskiya ba lallai sai mumini ba ne ke mafarkin gaskiya amma an fi samun gurin muminai amma in kafiri ma ya yi maybe ana iya samun dace sannan fa'ida ta ƙarshe a littafin kenan sai mu dawo mi'atu fa'ida kuma lam yakun li ikhbari yusuf alaihi salam an amil gaufi ishara ila ru'yal malik shi yanzu yace thumma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi ga suna ba baya cikin mafarkin sarki domin shi ya faɗi bakwai bakwai to ina annabi yusuf ya kawo wannan na sha biyar din 7 plus 7 shine na sarki kawai 14 to ina na sha biyar ɗin a na min ilmin ghaibin labi a tahullahu mafarkin kenan an fasara mai sannan ina mafita wa fi tatminun li ahli misra bi shuyu'ir raha al-iktisadi yanzu ana ba mutanen misra confidence cewa a ah, wannan duka wahalan za ta zo ta wuce to kuma mutanen Najeriya bisharan ku da izinin Allah wayannan abubuwan gaba ɗaya za su zo ji ai shekarun baya an yi wahalhalu zaka ji wai yunwa yar rugusau yar rugusau yar ina yar ina an ka duba shekarun baya iyayenmu ba su da tufafin da muke da shi yanki babu amma yanzu ya wuce ko bai wuce ba jakuna da suke hawa amma yanzu fa alhamdulillah motoci gabza gabza in sai dai 'yan kwatanar da sun zo za su wuce ka tsaya kawai kai kallon motoci ka tsaya kai kallon motoci maybe za su iya jera kamar mota hamsin mota sittin mota ɗari ɗari ba a sati kenan sai mota kusan ɗari biyar ɗari shida a shigo da su to ai kaga Allah ya yi lwata ku alhamdulillah to ne yana maka a Allah mai girma da kuka yana sanar da bayin shi abin da yake nufi mu dawo nan atu fa'ida min surati yusuf alaihi salam mun tsaya kaman fa'ida ta arba'in ne أن الشخص الذي ذهب ليوسف علمه يوسف من غير مقابل shi wannan daga fadan sarki bai ce to me sarki ya ce a kawo mun ba ruwan shi da me sarki ya ce a kawo maka ba ruwan shi ba ɗaya ba ne yana da ƙana'a sai to sarkin ya ɗan turo ka da wani abu ne sai a ba ruwa na yi wadatar zuci abu na arba'in da ɗaya a nan littafin kenan anna fi hadhihi usulul iktisad wa mali akwai asalin economic sannan kuma da kiyaye dukiya na arba'in da biyu yaya annabi yusuf ya gane cewa shekara ta goma sha biyar shi ne zai zama raka sai a wannan tsari katul wahayi hanyar wahayi allah ne sanar da shi sannan nan wa ƙalal malik tuni bi kamar ba mu shigo gurin ba ko to a nan da ya ce a cikin nan akwai lallai akan mai da'awa in an tuhume shi to kada ka kuskura an ce ka fita kawai ka fita a'a ka bari sai an tabbatar da kubutanka misali ce yanzu an ba da beni ce a ba na son beni kotu dai ta yi bincike amma da sai ka tabbatar kai waye to kaga akwai rashin gaskiya daman kana nema a ba da beni amma na san ina da gaskiya to kawai kar ce a ba na son beli a bar ni kawai har sai an gama bincike a ce wannan ustazin yayin haka sai a bari sai na gama haka annabi yusuf ya وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى Ko ma gurin His Excellency فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن a tambaya to su matan nan da suka yanke hannu wai ya labarin ku ne su me suka gane ake tsina kaga ko aje a tambaye su ina da laifi ne kuma haka nan shi sarki ya tattara su ce a ah, ma khatubukunna idra wattunna yusufa an nafsihi قلنا هاش لله ما علمنا عليه su, wallahi mutumin kwarai ne. to ita ma ha excellency sai ta biyo bayan shi ta biyo bayan su قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحص يعني وضح الحق يزقك يتهال تتبين أنا راودته عن نفسه نين ميميشي kaga yanzu an shi yarin komai da komai ke yanzu zai fito bawa na zai tume shi kuma wa innahu lamina sadiqi tabbas tabbas yana cikin masu gaskiya to kaga yana daga cikin ladabin annabi yusuf alaihi salam anan bai ce a ji a tambaye ka hmm, mu ji ladabin shi sai ce a a tambayi su matan daman su matan ne suka neme ka mu ji usulubin shi ba su ba ne amma ce ka tambayi mai gidanka fasalhu ma balun niswatin lati a su ba daga ba aka shigo da su ba wani yana nuna maka cikakken lagabin annabi yusuf alaihi salam ba ya so ya ci fuskar mai gidan shi sai ka tambayi matarka a tambayi su matan ai kaga yanzu an tambaye su ita da bakinta ta ce eh gaskiya ne gaskiya ne kuma wa innahu lamina sadiqi kaga wani sabuwa sai mun karanta fa wani abubuwa sai an koya mana to Allah mai gima da kuka da da mu fi da akhira idan eh, mu takaita anan kenan zuwa gobe sai mu ci gaba da kisan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh